ina karanta mana sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri da albarka na mambarin kirimiya wanda ake gabatar da wato muhadarori akan abubuwa da suka shafi mu'amala da zamantakewa musamman a mahanga ta addini na musulunci to maudu'i da za mu tattauna a kai shine maudu'in tarbiyya tarbiyya a musulunci a abinda za mu kalla a gaba ta farko dangane da magana ta tarbiyya shine tarbiyya tana ginuwa ne tsakanin uwa da uba tarbiyya nan ne man, mansha nata wato mafara na tarbiyya kaga kenan idan ana so a gina family wanda musulunci zai yi alfarma da shi zai yi alfahari da shi al'umma za ta yi alfahari da shi to sai an kalli wata irin mata ce ta dace ita kuma mata sai ta kalli wani irin namiji ne ya dace haɗuwansu da dacewansu shi zai bayar a samar da ɗa wanda ya dace Don haka a musulunci akwai wani babi da ake ce masa babul kafa'ati babin tsara wato eh, akwai wani abu da hausa suke cewa me ta ƙwarya ƙwarya ta bi ƙwarya to akwai wannan a musulunci a aure amma shi ƙwarya ta bi ƙwaryan ba irin yadda ake nufi ba domin a cikin littafin bulugul maram da alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah da ya buɗe babin kafa'a a cikin kitabun nikah sai ya kawo wani hadisi da yake nuna ciwon kaman ƙwarya ta bi ƙwarya ana nuna kai mai kuɗi ka aure ƴar mai kuɗi da basarake sai basarake ya amma dai ƙarshe ya kawo malamai suka ce hadisin munkari ne wani musu ya saba da nassosi na alƙur'ani da shauran nusus na hadisi amma kafa'an nan akwai ta amma ba irin yadda ake zaton mai kuɗi da mai kuɗi da a'a menene kafa'a a musulunci kafa'a a musulunci shine addini addini shine tsara to da haka ki auri mai addini kai ma ka auri mai addini to daga nan ginin tarbiyya yake fara kuma in aka samu matsala a nan to komai zai iya faruwa wannan auren zai iya sabbaba boko haram zai iya sabbaba kidnapping zai iya sa, dan duk waɗannan miyagun abubuwa da ake da suke damun ƙasa na ɓangaren tsaro ai daga nan ne ai daga haihuwa ne Ƴaƴa ne aka haife su ba a yi abin da ya kamata ba suka zama barazana ga al'umma kuma akwai wata mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hakan saboda haka su dangin mace da za su ba da ƴansu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya musu ga irin mijin da za su aura wa yawwa yace idza khataba ilaikum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju idan wanda kuka yadda da addininsa da kyawawan ɗabi'unsa ya nemi auren ku to ku aura mishi sai ce illa taf'aluhu in ya nema kuka ki ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta faru a ban ƙasa da barna babba yau duk barnar da take faruwa da fitinar da take faruwa ta nan ne aure ne kwaya ɗaya za a yi shi kuma ɗa ne kwaya ɗaya za a haifo amma zai addabi gari gaba ɗayan gari wani zai addabi ƙasa saboda zai zo ya tari wasu mutane irinsa ya koya musu muguwar ta'ada irin tasa su haɗu su dinga da ita kaga kenan magana da annabi sai in ba a yi ba fitina za ta faru a ban ƙasa da fasadi kaga kenan labudda idan za a aurar da ya dole ne wanda za a aura masa a binciki addininsa sannan a binciki kyawawan ɗabi'unsa a wannan muka muka buɗe nan za mu tafi dogon magana amma mu ɗan ci birki a nan a sai a dawo ɓangaren shi kuma namiji me aka ce ya kalla a mace annabi ya faɗa sallallahu yadda ya gaya wa dangin sai aka ce to shi kuma namiji an gaya masa ka san ita mace shari'a ba ta magana da ita budurwa saboda waliyanta suke aurar da ita yawwa shi yasa da aka zo aka ce wala tankihul mushrikati kai tsaye aka yi hadaba da namiji kakku auren mushrikai amma su kuwa mata da aka zo sai aka yi magana da waliyansu wala tunkihul mushrikina kakku aurawa mushrikai ƴaƴanku mata aka yi magana da auliya ɗinsu da haka Ah, da aka zo sai manzo Allah sai ce tunkahul mar'atu li arba'in akan aure mace dan abu guda hudu sai sai ana aurenta limaliha ana aurenta dan dukiyarta wali jamaliha ana aurenta dan kyanta wali hasabiha ana aurenta dan dangananta sai ce wali diniha ana aurenta don da sai ce to fasfar bi zati kai namiji da za yi aure ka nemo abuciya addini kaga kenan ma'anan ƙwarya ta bi ƙwarya a musulunci shine addini to namiji an ce ya nemi mace mai addini an ce ana auren dan kyau ana auren dan kaza ana auren amma a nemi mai addini to shin musulunci ya hana auren kyau bai hana ba amma kada ya zamo shine wato jigon aura yawwa ya zama shi ne ka'idinka kasan akwai wani abu da ake cewa yawwa a ce wannan komai ya ce misali wani abu zance makamancin wannan yawwa fara komai ya ce mana ma'anar maganar a Hausa shi ne, wato wannan kowane irin hali ne da ita ni kawai halitta sura ta yi min kawai zan aure ta zan iya zama da ita a haka to kaga kamar ana hana wannan kada kyau ya zama shi ne jigo amma ana duban kyau a aure eh sosai kuwa ana duba annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya zo ya ce masa ai yayi aure ka sai ce zai auri wanda yace ka ganta sai ce a ban ganta ba sai ce a in ɗayan ku zai auri mace in ya samu dama ya je ya ga abin da zai ja hankalin shi zuwa auren ta wal yaf'al ya aikata wannan hadisin sai ya nuna cewar ba a cewa ba za a kalli kyan gaba ɗaya mutlaƙan ba amma kada ya zama shine jigo me zai zama jigo addini to idan aka samu tarbiyya in ta samu wannan foundation din ku kuka duba mai ɗabi'a da addini shi ma ya duba mai addini sai aka yi aure to magana ta gaskiya ina ganin tarbiyya a kaso ɗari na aikin da ake so a mata za a iya cewa an yi saba'in da biyar ƙarashe kuma yana cikin bayan an yi auren to shikenan kamar yadda na faɗa a cikin nan akwai bayanai da yawa wanda za su ɗauke mu wasu gurare amma duka mu shallake mun ɗan yi sharhin da za a fahimci inda saƙon ya tafi akwai batu na sana'a da waye da waye ilalle eh su ma ana kalla domin a cikin shari'a in za a auren ma ai sai an ce eh, da nafaka da kisuwa da sukuna tufatarwa ciyarwa gurin zama ko kaga wannan kuma da abubuwa ne da suka shafi magana ta kuɗi saboda haka ana iya duba sana'a da shauransu amma dai waɗancan abubuwan su ne da yake abin da ya fi dacewa a kalla a cikin aure su ma wani a nan sai mu kira wanda suke kallon tsuran sana'an nan a ah, yana da abin yi yawa za ta ci za ta sha da haka batun yana zuwa asuba a jam'i da shi ake sallah asuba a tambayi limamin unguwarsu shin yana zuwa asuba kuwa ne batun wannan bai taso ba kwata kwata wa ba me yasa saboda ai yana da yan mota eh yana da kuma a kantin kwari yake ma yake dan harkokin abin nan shi nan magana ta kare to a'a su ma a hirɗinsu kada wannan ya zama jigo in ba haka ba za a yi dana shira wanda wannan wato ya jawo ake samun matsalolin auren da yawa saboda aje wannan abubuwan to bayan nan in an yi aure a kaddara ma da an yi aure kafin a yi aure in aka zo biki to a dan an akwai abubuwan da suke wa tarbiyya targade, shigo da wasu abubuwa na bidi'e bidi'e da ake yi na saban Allah wanda ya saba wa Allah abubuwa ne wanda sanannu ne kowa ya san me nake nufi yawwa wanda za a zo a yi su kaɗe-kaɗe da raye-raye da waye da waye to yawwa to wannan abubuwan su ma a nisance su sannan a nisanci mugalati a cikin sha'anin yanzu biki ne za a yi sai a ce a wajen yin da za a auratar da bikin an kama guri naira miliyan kaza la ban san ingancin abin da na gani a social media ba amma dai na gani a kafafe suna cewa wai an je amarya ta ga guri bai mata ba an fasa wuri. gurin da aka kama na yin biki bai mata ba an fasa wuri. to irin waɗannan abubuwan da shi ɗan ya zabaro mana su ko da manzo Allah ya faɗa za ku bi tafarkan takalid wato al'adu na wanda suka gabace ku kafa da kafa sawu da sawu has in sun shiga ramin dila annabi ya ce za ku shige shi sai sahabbai suka ce yahudu da nasara ce to in ba su bawa nake magana su nake magana mana don haka don haka wato a dole ne dole ne a gujewa irin waɗannan a don nemo wa aure albarka maza Allah sai ce mafi albarkan aure ya ce aisaruhun na sadaka auren da sadakin sa ya zamo wato sauka ba a yi galaci a ciki ba to wannan kenan sannan a kaddara an yi auren to akwai wani abu da yake faruwa a farkon amarcin nan wanda gagarumin jigo ne a gagarumin jigo ne a tarbiyya shi sa wato a nan tunda wato a kafan yaɗa labarai muke wanda mutane miliyoyi suke ji misali dole mu ba da wani saƙo lallai batun orientation wato taujihi lallai a yi ƙoƙari a samar da shi hukumomi musamman hukumomi za iya danƙa abin nan hannun masarautunmu a ce an samar da wani tsari na alal aƙalli kafin aure da wata shida ko kafin aure da 'yan satuttuka angwaye ana da lissafi na adadin ango kaza da ango kaza kowace unguwa akwai wata santa da za a ce angwayen nan da wani mai taujihi wani malami da zai zo ya gaggaya musu auren nan saboda al'amuran nan na aure da yawa ma kaman ba a fahimce su ba shi yasa da ake samun waɗannan matsalolin kamar ana kallon wani janibi kawai rayuwar holewa ce da hutawa da jin daɗi kawai shine aure shikenan sai a je a to abin da za a kalla wanda zai taimaki tarbiyya ranan karewa bayan an yi nafila an yi menene Thank you. To, ranar tarewa ɗin nan, idan Allah ya sa har za a gudanar da zamantakewa ta aure, akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan ɗayan ku yi nufin ya je wa iyalinsa da zai ce bismillahi Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana sai ce a wannan mu'amalar in an kaddara samun rabo a cikin wannan mu'amalar sai manzo Allah yace shaytan ba zai cuce shi ba kaga wani rigakafi mai kirbi da za a yi wa yaro ko yarinya tun kafin samuwan shi annabi sallallahu alaihi in aka faɗi wannan aka kaddara samun rabo to duk jagwalgwalan da shi dan zai wallahi sai ya buga ya buga wannan yaron da yawa zai shi ya karfin tun daga nan saboda to me zai faru in bai yi wannan ba to sai a yi musharaka da shi dan cikin wannan mu'amala saboda haka sai kaga an haifo da rabi mutum rabi shi ɗan. kai da ka ga wani mutumin yana wata mu'amala ka zama wannan shedan ba mutum ne ba mutum ne tsura ba yawwa ba mutum ne zidan irin sauran mutane ba akwai wani hazzi na shi ɗan a tattare da shi to yanzu da aiki za a bawa akwai da ah, kafafe irin naku sukan dan fita titi haka su je su dan yi wani jarraba haka na burjira wasu tambayoyi wasu tambayoyin masu alaka da addini wasu tambayoyi masu alaka da al'adu da tarihi da yare duka ana yi yanzu da za ku fita wani taron ɗan tafi a dinga bincika wannan tambayan ana cewa wai wace addu'a ce ake yi ta to za a sha mamaki wallahi sai wallahi sai a sha mamaki wani bai ma taɓa ji ba bai ma san ana yi ba shi kawai gani yake wannan mu'amala ce ta holewa kawai a ba wata manufa da musulunci akwai manufa a wannan a wannan abin da ya tanadar da tsari yake saboda da haka Allah sai faɗa wannan addu'a to kaga idan ba a yi ba shedan zai iya cutar da shi kenan shi ne fa To an ce in an yi shedan ba zai cutar da shi ba to in ba a yi ba kam zai iya cutar da shi to kaga tarbiyya ta samu matsala kuwa to duk da an yi wannan alhamdulillah an yi wannan an sami rabo to idan aka haihu kuma abun bai fa tsaya nan abun bai tsaya nan ba shi yasa kaga addinin yake da amfani to abinda ake so yaron nan san da aka haife shi a samu wani kasurgumin salihi in son samu ne ya zama abin da ya fito daga bakin wannan salihin shi zai fara zuwa makoshin wannan jaririn haka ake in son samu na Allah wanda aka aminta da salahansa to ayi, saboda shi ita salahan nan a zahiri take kuma zahiri aka ce me ake da shi shi abin da ke boye wannan na Allah ne mun zala sai ga mana in kun ga mutum ya adanta a kansa zuwa masallaci ku masa shaidan mu abin da aka ce mana kenan yawwa to haka kaga abubuwa ga sunan wanda shari'a ta kira zuwa ga abu mutum yana kokari yana kiyaye wannan to kawai shikenan salaha ta fito ba ce to kuma me yake a boye to ya ce ka san me yake a boye wa ya saka abin da yake a bayyane shine abin da yake boye wannan ka bar wa Allah sa yawwa to lokacin da wani sahabi dan sa ya rasu matan shi ta ki gaya mishi da ya dawo har sai da ya sadu da ita sannan sai ta gaya mishi sai yanzu bai ji daɗi ba ya za ki bi an mun mutuwa ba ki gayan ba sai da kika bari na ci abinci aka yi wannan mu'amala kaza kaza sai je ki gaya annabi sallallahu alaihi abinda matan shi sai ce shin kun angwance wa daren sai ce eh sai ce to Allah ka sa musu albarka cikin daren su sallallahu alaihi wasallam ai ko aka haifi dan nan da aka haifi dan nan sai ce to wannan kake ba shi komai sai na samu ko da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo Allah shi zai fara masa wani abu ana kawo shugaba alaihi salatu wasallam yace kun to da dan wani abu yace eh na to da dabino yace to kawo manzo Allah sai tauna ya lasa wa jaririn nan wannan dabino ya zama shi ya fara zuwan masa wannan da kuwa sai da ya haifi ‘ya'ya tara kulluhum qad qara'ul qur'ana dukkaninsu sun haddace alqur'ani saboda albarkar wannan abu da da haka wannan tahanikin sunna ne a kai wa mutumin kirki yi masa an fahimta ba yanzu mutum kawai sai zo kai wai ka yarda da kanka kawai da an zo ka da bini wai kai ne <laughs> wato shi yadda da kai cewa kai mutumin kirki ne to lokacin ne baka da kirki lokacin da kake jin kai mutumin kirki ne to lokacin ne baka da kirki lokacin da kake jin kai ba mutumin kirki bane to lokacin kake mutumin kirki a duk lokacin to nafsu ce take gaya ma kai ku na Allah ne to a lokacin ku ne ba na Allah ba ba ruwan Allah da ku a wannan lokacin to da haka wai ka zo ka ce ai kai ne za ka yi kaza saboda abu wannan kam akwai ɗan yadda da zuciya a cikin wannan shi kam a wajen bayan Allah na gari suna ganin akwai ɗan matsala a wannan al'amari a samu dai wani da ake kyautata zato a sa yayi din zai fi yawwa zai fi to kaji wannan abubuwa nake faɗa da suke taimaka a tarbiyya tun daga aure tun daga ranar tarewa tun daga in an haihu me za a fara wa jariri sannan a sama mai suna mai kyau suna yana da tasiri annabi sallallahu ya canja wa sahabbansa da yawa suna yauwa ya canja musu suna da yawa ba sai mun shiga wannan amma dai suna shi ma a zaba mai mai kyau kofi kyan sunaye su ne wanda aka dingina su da ibada abdullahi abu kaza da sunayen annabi sallallahu muhammadu ahmadu gasu nan dan Allah ya wannan da ake tafiya neman sunan littafi wani sunan zaka ga abinci ne eh, to ka sa dan mutum ya sa ɗansa abinci saboda Allah da annabi to a kula da wannan bangaren mata da sunan bangaren sunayen mata da sunayen maza to baya ga nan to sai a lura da kuma shi kenan wajen shayar da shi ana so in ya ɗan tasa to a fara masa irshadi ya dan fara gane al'amura to a fara masa irshadi yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ina iya tuna wani hadisi na annabi sallallahu na Umar bin Abi Salima suna tare da annabi suna cin abinci yaro ne dan karami <laughs> to tare da annabi suke cin abinci sallallahu alaihi to ka zan yaro sai ya ciwo inda annabi yake inda sai ya ɗebo ya ci sai ya sa hagu ya ɗiba ya ci sai ya sa dama ya ɗiba ya ci kaga ai sai a ce ai yaro ne ai kyale wannan ai kyale ana sai annabi sai in ya girma ya sai annabi ya ce ya gulamu kai yaro eh yace sammillah na farko in zaka ci abinci ka ce bismillah yace wa kulbi yaminika kuma abinci ka ci da damanka wa kulmin mayalika kuma ka ji nan shi abincin ana ci gaba ake gabanka kake ci ba ka cin yanzu shi ya rawaitar mana da hadisin kuma yana yaro aka riya mai ya riƙe to akwai wata bakar ta'ada ta mata sai yaro a muntsine shi sai ya zagi sai a feshe da dariya wai yaro ya koyi zagi kai wannan wannan wannan lamari da muni yake ba daɗi irin haka abin nan in ya taso to fa zai ji yaro yana ɗan shekara uku ya iya kutuntumo ashar saboda yana yi ana yaba mai zai yake abin kirki ne ana dariya ana munna to kaga yadda manzala sai yake irshadin yaro kuma yau sakon gashi shekara dubu da ɗari hudu gashi muna da isarwa yaron da aka gaya mai ya riƙe ya isar wa mutane to yaro tun yana ƙaramin nan to za a fara masa ba a kyale shi a ce masa kaza ai masa tsawa a nuna masa me yi kaza yi kaza tun yana ne yake ƙara kiyayewa ba sai ya abuwa to maganar gaskiya yanzu akan bar wa iyaye mata tarbiyya ɗari bisa ɗari kuma abin ya musu ƙarfi ya musu ƙarfi ah, yanzu hatta kai yara makarantar nan duk maza su ɗan haƙura kana kwance kana shirgar bacci su suka san malaman makarantar su suka san makarantar su suka biyan komai an sakan musu to wannan abu wato ba za yi a sakan musu abun gaba ɗaya ba dole ne namiji su ya dinga shigowa a cikin al'amarin nan don haka abin da kuma zai gyara yaro daga shekara bakwai zuwa har ya mutu babu kamar sallah babu kamar nan babu kamar nan annabi sai ce in yana shekara bakwai ku nuna masa sallah in ya kai goma bai yi ba a dakar haka shugaba yake to inda wani maganin na tarbiyya wanda ya fi sallah to shugaba zai ba da shi Sallah za a yi Sallah. to tun da ya ba da sallah to babu abin da za a yi wa yaro tarbiyya akan shi kamar sallah wannan sirri yin zarafi kuma a je a duba a ga duk wanda tarbiyyar nan tasu take gurɓacewa a je a gaya suke da sallah a je a gaya su wallahi sai kaga akwai halal an yi hannun riga wallahi azum sai kaga in ma haɗe ta ake wai masu ɗan dama dama kenan haɗe ta ake wasu kuma zaɓa suke yi a samu wata wata ta samu wata bata samu ba sannan batun a shiga jam'i a yi sallah bai taso ba kuma uba ne wai zai wanke alwala ya tsallake 'ya'yansa suna bacci ya tafi sallan asuba ba ruwan shi da su yana kallo ya basu kuma da safe su tashi su sallar safiya to u anfusakum aka ce wa ahlikum nara u anfusakum wa ahlikum nara saboda haka 'yan uwa dole ne a dawo a kula da sallah kuma wai abinda da za a lura da shi wai sai kaga uba ya fi damuwa da in ya ga ɗansa ya tara suma ya fi damuwa da ɗan nan ya aske fiye da ɗansa ya sallah me yasa saboda ita suma duk inda ɗan yake za a dinga ɗan wane ne gashi nan ya lalace wannan maganar yake gudu shi yasa ya fi damuwa zai bata mai suna da yi fi damuwa da a gan shi a cikin hai'a mai kyau fiye da ya bauta wa Allah ya bi Allah wai kuma haka sai ya dawo ya ce wai so yake Allah ya bi wai so yake wai dan nan ya bi shi baka nuna wa ɗanka ya bi Allah wa kake so shi kuma Allah ya nuna ɗanka ya bi ka saboda zalunci na'am insha Allah na'am sai ya sallama da masu saurari to insha Allah tabaraka ta'ala masu saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah masu saurari kun saurari shirin mun bar ya cikin da ya cikin da tare da ni Ismail Faruk a cikin malamin da malam Abbas malam Abbas Hussein sai kun inda muka tattauna a tafiya na sare da malam Abbas